Assalamu alaikum masu mu barka mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Ruqayyat na marubuciya Rahinat TM Abakar wanda yake zuwar muku daga Kundan Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Ɗaka masa kai kawai kai cikin azaba ganin hakan ya sa Khalil ya miƙe ya fice da sauri. Fadila ce ta tallafo Ruqayyatu tana yi mata sannu cikin tausayawa. ji take yi kamar ta fashe da kuka saboda tausayin Rukayyatu. Bayan mintuna sha biyar Khalil ne da Umma suka shigo ɗakin har lokacin Rukayyatu na gurfana a gurin da Khalil ya tafi ya barta. Tana fama yayin da Fadila ke ta aikin yi mata sannu. Da sauri Umma ta rufe ta kama ta tana yi mata sannu. Dagowar da Umma za ta yi da ita sai ta ga sai ta ga zaƙi ya fara zuba kallon Khalil Umma wanda ke neman taimaka mata su rike Ruqayyatu ta ce bari kawai Ibrahim ku je daga waje ku jira ni kallon ta Khalil ya cikin rashin fahimta ya ce Umma ya kamata fa a ce mun hanzarta mun wuce da ita asibitin nan ko ba ki ga halin da take ciki ba ranar sa dai ta ce ai ka san ni makauniya ce bana gani Ibrahim ku fice min daga ɗakin nan na ce ko ta karasa magana cikin ɗaga murya Jiki babu ƙwari Khalil ya juya ya nufi ƙofar fita Fadila ta mara mishi baya. don a rayuwarsa baya taɓa musu da Umma a dukkan abin da ta ce. Suna fita Umma ta jiyo gurin Ruƙayyatu tana yi mata sannu. Ko amsawa ba ta iya yi ba saboda galabaita da ta Na Umma ta ɗauki wani kofi da ruwa ta tofa ta a ciki ta fata ta shanye aikuwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci naƙuda ya dawo sabo. Ba a fi mintuna biyu zuwa uku ba sai ga kan yaro ya danno kai. umma ta rike ta tana cewa ta ci gaba da nishi. Da taimakon Allah da umma san dalilin yaro ya fito yana canya da kuka. Sai da Umma ta yanke masa cibi sannan ta ɗauke shi tana tofe shi da addu'a. Khalid da Fadila da ke bakin kofa tsaye hankali a tashe suna jin kukan jariri suka shigo da gudunsu har suna bige juna. Kallon su Umma ta wacce ko wacce ke kokari take ƙoƙarin ta saka yaron cikin wani zani ta ce wa ya kirawo ku ne kuma. ai cikinsu babu wanda ya ji babu wanda ya ji babu wanda ya yi yunƙurin ba ta amsa kowa da inda ya dosa kare gurin riƙayya ta nufa yana mata sannu yayin da fadila ke ƙoƙarin amsar jaririn hannun umma da mamaki umma ke kallon suna faɗin ikon allah kafin wani ya samu bakin magana sai ko ya ta fara wani ƙurmususun umma ta cikin mamaki ta ce da saura kenan kallon ta suka lissuka cikin rashin fahimta umma bata fita kansu ba Ta miƙa wa Fadila jaririn ta ce ku bani guri malamai ni dama ban san waye ya kira ku ba. Khalil da ko motsawa bai ba sai cewa da ya umma dan Allah ki bari na ɗauke ta mu wuce asibiti. Ki ga abin da take yi kuma bayan ta haihu wallahi ba na son na rasa ta dan zuciyata ba za ta iya jure rakan ba. Kamo ruƙayyatu umma ta yi sannan ta kalle sa ta ce Ibrahim ka fita ido na irifi rufe na ce maka. Ka fita ka bani guri anan nan kafin ranka ya ɓaci. Kamar Khalil zai fasa iwa kai miƙe ya fita Fadila da ke rungume da bebin a ƙirjinta sai murmutsu yake yi ta sa cike da tausayi don ita ma ganin ta riƙayyatin ba ta da lafiya ne gashi umma ta hana a ɗauke ta a kai ta asibiti suna fitowa ta kalle ta ce ka yi ya yaya ka yi ta in insha Allah babu abin da zai samu riƙayyatu ba tare da yi magana ba ya miƙa mata hannu ta gane abin da yake nufi wato ta bashi bebin Mika masa bebin ta ya amsa da bismillah. Ƙura ma yaron da Khalil ƙure ma yaron ido Khalil yana kallo bai san da murmushi ya sukuce masa ba saboda tsantsar kamar da yaron ke yi da uwarsa. Babu abin da ya baro ta ta ya tsansa irin na raƙayyati ne. Fadila kuwa ganin yayin nata na murmushi sai ta sai ta zuciyarta ta yi sanyi. dago ido ya kalle ta har lokacin fuskarsa da murmushi ya ce Fadila Kin ga ko yadda yaron nan ke kama da my princess? Matsawa Fadila ta yi kusa da shi tana kallon fuskar yaron ta ce ikon Allah. Gaskiya wannan kamar har ta yi yawa ma. A ranar ta da yana ƙara rungume yaron a ƙirjinsa ya ce au. Ke dama da aka baki yaron baki kalle shi ba ne? Murmushi Fadila ta yi ta ce ina na samu damar hakan ina ganin halin da Rukayya da Ruki na ke ciki. Zai yi magana kenan suka jiyo kukan wani jaririn daga cikin ɗakin. Aiko da gudun suka kara komawa cikin ɗakin. A hannu Umma suka ga jaririn yana ƙoƙarin goge ta Fadila ce ta fara magana cikin farin ciki ta ce Umma wai wani yaron ta ƙara haifa? Cike da farin ciki Umma ta ce ba gashi kina gani ba Fadila? Wannan mace ce ba namiji ba. Hannu Fadila ta miƙa za ta amshi yarinyar Umma ta ce ke ni ba na son zumuɗi. Murmushi Fadila ta ce don Allah Umma ki bani ita na je min yarinya ta. Miƙa mata jaririyar Umma ta tana cewa ta ce karɓi ƴarku nan. Ni ma bari na je na kula da tawa ‘yar. Ta faɗa hakan tana nufar riƙa ta wacce banda murmushi babu abin da take yi tana kallon su. Shi ko Khalil tsaye yana kallon ta ya ma rasa bakin magana tsabar farin ciki. Ihun Fadila da ya jiyo ne tana cewa wawaw yaya zo ka ga yarinyar nan wallahi da kai ita kuma take kama. Ko kuma na ce yaya Hassan sak. Jin abin da Fadila ta faɗa ne ya sa ya nufe da sauri yana faɗin. Bana yana ƙoƙarin amsar yarinyar. Ita dai Umma ba ta ƙara bi ta kansu ba sai ƙoƙarin gyara riƙayyati take yi bayan awa huɗu. Zaune suke a ɗakin bayan sun dawo daga asibitin sun je an duba lafiyar riƙayyati da jaririnta. Da jariranta, Khalil ne rungume da jaririn wanda ya sha wasu kayan sanyi. Ita kuma macen na hannun Fadila. Ita ko Ruƙayyatu zaune take saman ne ta ɗauke da kofin shayi tana sha, yayin da gabanta kuma lafiyayyen tuwo ne miyar kuɓewa, wanda ya ji man shanu. Umma kuwa na gefe ɗaya sai ƙoƙarin arinjin ɗin kayan jarirai take yi cikin wani akwati mai ɗan karen kyau na jarirai. Kayan da kalilu ya ta siye ne tun cikin rukayya na da wata biyu yana tarawa. Lokacin rukayya ta yi ta masa dariya tana cewa, yanzu dan Allah me za a yi da wannan himalan kayan? sai ya yi murmushi ya ce ya siyo wa yaro ko yarinyar da za ta haifa yaro ko yarinyar da za ki haifa min mana sai ta ce masa ai sun yawa shi kuma sai ya ce kaya ba sa wa yaro yawa haka ya ji ummansa na faɗi lokacin haihuwar fadila shi yasa shi ma yake siyowa da yawa dariya kawai rikayyatu kan yi masa lokacin umma sai ta kalli fadila ta ce fadila kin kuwa dai gidan sarka rikayyatu ɗazun da na ce ki je ki sanar da su haihuwar Dan bata fuska Fadila ta ce na je mana umma. Umma ta ce to ai gani ne har yanzu ban ga kowa ba shi yasa na ɗauka ko baki je bane. Fadila ta ce ni ko umma me zai hana ni kin zuwa. Kin ga ko da mama ke murna balle da ta ji na ce mata yara biyu rika yaki ta ba. Ai kamar na saka ta a aljanna dan farin ciki. Da sauyin da ta fito tsakar gida tana sanar da kishiyoyinta sai dai kuma shiru Fadila ta yi tana yamutsa fuska da ganin ka san abin da za ta faɗa ba mai daɗi ba ne umma ta ce sai dai kuma mai fadila idan riƙayyatu yana kan yarta tana son jin abin idan yana kan da tana son jin abin da fadila za ta faɗa duk da ta san ba lallai ne ya zamo alkhairi ba Kalli ne da ke kusa da Fadila ya ta Khalil ne da ke kusa da Fadila ya taɓa ta kallonsa ta da idanunsa ya mata alamun da kai ta ce komai saboda san baya son abin da zai ɓata ran princess aiko fadila sai ta yi shiru yadda ya ce ta ce ba komai fa umma umma ta bude baki za ta yi magana kina suka ji salama daga bakin zaure kalin ne ya ajiye yaron ya miƙe ya je don ganin waye. Minti kaɗan sai ga sun shigo tare da ya Yusuf. Rukayya tana ganin ya Yusuf ta fara washi hakura Shi ba murmushi ne far sa har ya zauna. Gaisa da Umma ya ta amsa cikin sakin fuska tare da tambayar shi mutanen gida. Bayan sun gama gaisawa mikewa Umma ta fice daga ɗakin. Ta tafi kicin don duba ruwan zafin da ta ɗaura a wuta. ta ce ta kalli Yusuf ta ce, Ya Yusuf, ina wuni? Yusuf ya ce, Lafiya, kalau maman biyu. Kunya ce ta kama Rukayyatu Ta dogar da kanta tana murmushi shi ma murmushi ya ce sani da ƙoƙari fa ƙanwata. Gaskiya kin yi aiki yara biyu lokaci guda. Murmushi na ta ta ce babu wani wahala baya Yusuf. Wani irin kallo kalli ya mata ya ce Allah ko? Bai jira amsa ta ba ya kalli Yusuf ya ce ɗazun ina nan fa in gaya maka ihu ta dinga yi tana cewa wayo babana wayo mamana wayo ya Yusuf ku zo in ganku. ku mutuwa zan yi amma ta yanzu har ta samu bakin magana tana cewa wai babu wahala Rukayyatu ta ce ni din ce nake ihu ina kiran sunan su mama Khalil ya ce to in baki ba ce waye Fadila kin ta ta manta ihu da ta dinga yi mana ta gigita mu Fadila ta ce ai dole ta manta yaya lokacin ai bata cikin hayyacinta ne shi da Yusuf banda dariya babu abin da yake yi turo baki gaba Rukayyatu ta cike da shagwaba ta ce yanzu kai ya Yusuf ka da na yi ihu Gintse dariyarsa ya ce ina fa zan yarda ƙanwata dai ni dai na san ƙanwata jarima ce ba raguwa ba. Rukayya ta ce yauwa yana shi yasa nake son ka. Khalid ne ya ɗaura ma Yusuf jaririn saman jikinsa yana cewa ka gan mu daga zuwanka mun cika ka da surutu ba tare da mun baka yaran ba. Murmushin Yusuf ya kawai yana kai kallonsa ga yaron da sauri ya ɗago ya kalli Rukayyatu. Ya ce, ai wannan fotokofin ki kawai kika haifa kanwata kamar ke lokacin da mama ta haife ki. Murmushi Rukayya ta ta ce kai ya Yusuf ni fa ban ga wani kama da muka yi da shi ba. Yusuf ya ce gaskiya ya kamata ki je ki ga likita don idaninki ba sa gani da kyau. Dariya Khalil ya kalli Fadila ya ce Fadila kawo masa yarinyar mu na ita ma ya ganta. Dago da kai Yusuf ya kalli kujerar da Fadila take zaune ce ya Fadila. Hala dai ne miki laifi ne. Fararen idanunta ta watsa masa su tare da taɓe bakinta ta ce, mai ka gani ya Yusuf? Murmushin gefen baki Yusuf ya ce, Abubuwa masu yawa Fadila, kin ga tun shigowa ta baki ko kalli inda rake ba balle na samu arzikin gaisuwa. Sannan yanzu muna haɗa ido, aka aiko min da wata irin harara. Aka aiko min da wata irin harara mai yamutsa hanji. Fadila bata san da dariya ya kubuce mata ba su ma sun rika yadda suka taya ta darawa. Mikewa dai ta zo ta ɗaura masa bebin a jikinsa sannan ta ce ga bebin nan don na ga dai kamar haushin hana ka bebin nan da na yi ne. Tun shigowarka shi ne kake sanya min shari. na yi maka rara mai yamutsa ɗan hanji. Mai yamutsa ‘ya'yan hanji. Murmushi Yusuf ya ce babu wani shari to. An ɗauka ma sharrin ne shi gaisuwa da kika ƙi mai fa. Sai ki ce me a kai. Fadila ta ce to na ta anan na yi laifi a yi min afuwa ina wuni ya Yusuf. Kawai da kai Yusuf ya ce ba zan amsa ba tun da gaisuwa ma sai da na roka tukunna. Lankaɓar da kai Fadila ta ce sorry ya Yusuf wallahi ɗazun inda akwai wallahi ɗazun ba ban san dalilin da ya sa ban gaishe ka ba da ka shigo. kalanta Yusuf ya sane ya girgiza kansa ya ce ba komai kanwata komai ya wuce. Marmashi Fadila ce ta ce thank you my brother ita da haushin abin da su inna mi ba suka yi ɗazun ne. Da ta je sanar da haihuwar Gayyati ya shafe sa Dan yana shigowa haka kawai ta ce tana jin haushinsa shi ma. Nan suka ci gaba da hirar su zuwa can rika ta ce ya Yusuf wai me ya hana mama zuwa ne. Marmishi ya ce ban sani ba rika ta amma na fa alakanta hakan da alkunya irin nasu na Fulani. Dan na ce mata ta shirya mu ta taho tare ce min ta yi me za ta zo ta yi. Rika Rukayyata kamar za ta yi kuka ta ce me za ta yi fa ta ce haihuwa fa na ƙirs rage fa na leƙa fa bar barzahu. Dariya suka yi mata gabaki ɗayansu Khalil ya ce ki kwantar da hankalinki za ta zo ne. To wai ma yaushe ne kika haihu? Ba yau ba? Turo bakin da ta gaba ta ce to ai ina son ganin ta ne. Kaga na daɗe ban gama ma batun ciki na na wata takwas fara gona da ita. Ko Ko za ka zo mu je ne an jima mu kai mata yaron ta gani mu dawo. Dariyar wautar ta suke yi ga baki ɗayansu ita ko sai ta Ita kuma sai ta cikule a ganinta sun maida ta mahaukaciya ne cikin dariya Khalid ya ce i za mu je in dai za ki je my princess. Banza ta da shi don haushin dariya da suke yi mata Yusuf ne ce kanwata yanzu in ba wanka za ki koma ki yi a gida ba me zai me kuma za ki je yi. Cike da wata ta ce kawo mama yaran ta gani mana. Dariya Yusuf ya ce to sai kin zo Khalid ne ya ce in dai mama bata zo ba da, dama za mu je dole mu kai mata yaran ta gani ai. Yusuf ya ce za ma ta zo ne ai. Yusuf ya dade a gidan suna hirarsa cikin nishadi daga bisani ya musu salama. Rukayyatu na ƙara jaddada mishi ya ce wa mama in dai bata zo ba daga yau zuwa gobe to ita za ta zo. Shi dai Yusuf dariya yake yi mata hari, suka fice tare da Khalil. Bari mu koma baya. Lokacin da Fadila ta je gidan su Rukayyatu ta sanarwa mama da haihuwar Rukayyatu. ma ba ƙaramin murna ta yi ba cikin zumuɗi da farin ciki ta fito take sanarwa su inna habiba da ke zaune a tsakar gida haihuwar ta mai baki suka yi tare da jan tsaki inna habiba ta ce to me mun farin ciki a nan da riƙayyata ta haifi 'yan biyu aikin banza aikin wofi ke amina yanzu nan murna kike yi aiki ta haihuwa a gidan mai suyar kifi tur wallahi wannan abun kunya ne babba Yi wallahi ba zan yarda mai sai da kifi ya auri ‘yata ba, har ya kunsa mata ciki ba. In an yi auren a bisa gadara to zan yi duk yadda zan yi in gaba ta yi ciki ba. Saboda abin kunya ne jikoki na su tashi su ga ubansa a matsayin mai sai da kifi. Ke ko na lura da ke har murna kike yi, an dai asara an dai yi asara wallahi. Asiya kina fajinta, Wani kayyar ta haihu. Dariya inda Asiya ta kwace da shi ta ce, ki mai kifi ya yi. Ki ce mai kifi ya yi ‘ya'ya, matar mai kifi an sauka a shi. Nan ba suka kwashe da dariya har da tafawa. Iya kulewa mama ta gama kwalwa kallon sai sosai tana murmushi ta ce, Inda na gode wa Allah shi ne, babu wanda ya taɓa buɗe baki ya ce mijin Rukayyatu ɓarawo ne. Asali ma, sai dai a zage shi akan sana'arsa. Wallahi ko wannan ya ishe ni abin alfahari. Kuma ban taɓa jin an faɗi munanan halayyarsa ba, sai dai a yabe shi ma. Ga ga ‘yata tana cikin farin ciki da kwanciyar hankali bata taɓa zuwa min da ƙorafi akan komai ba. Ga wani abun alfahari Allah ya bata, sanyin idaniya wato ‘ya'ya. To ni ko me zai dame ni? Wallahi ko me kwasar kashi yadda take aure ba mai suyar kifi ba. Matuƙar za ta zauna cikin kwanciyar hankali to ya fi min ta je ta auri mai kuɗin da babu kwanciyar hankali. Alhamdulillahi na gode wa Allah da wannan miji da ya bawa ‘yata. kuma ina farin ciki da ya bata sanyin idaniya. Allah ya raya mata su da imani. Mama tana kaiwa ran ta juya daki ta bar su suna ta kumfar baki wai ta yi musu wuri. Su ƴaƴan nasa an gaya mata ba sa cikin kwanciyar hankali ne. Duk wannan cin mutuncin Fadila na ɗakin mama tana jiyo su jikinta a matuƙar sanye ta yawan mama sallama. Ita kanta mama sai ta ji duk kunyar Fadila da ya kama ta. Cikin sanyin jiki ta ce mata ta yi wa rigayya da sannu kafin ta zo. Hakan Farida ta fito daga gidan zuciyarta a jagure. Haka ta dinga saka wancan tana kwance wancan. Wanda ta dawo gida bata ci wa kowa ga abin da aka yi a gidan sarƙayyata ba. Har suka je asibiti suka dawo. Wannan shine abin da ya faru a gidan sarƙayyatu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.